Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 15 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar niger ko ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. A birnin kuma kuma za a jimu ne ta alfar radio. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkan mu da warhaka, Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfil Hashim gumar za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji mu ga kanun labarai. To hukumomin kasar kamar sun tsare waɗansu 'yan Najeriya guda talatin da suka ketara kan iyaka rana Asabar bisa tunanin suna da alaka da kungiyar Boko Haram. Fadar White House ta maimaita abin da shugaban kasa Donald Trump ya faɗa cewa aika bakin hauren da suka shiga Amurka ba da da izini ba zuwa wasu jihohi da ke ba su kariya ba karamin kasa ke kawowa ba. haka kuma 'yar majalisar wakilan amurka ilhan umar ta ce tana ci gaba da fuskantar barazana ga rayuwarta 'yan kwanakin nan bayan da shugaban amurka trump ya kafe wani hoton bidiyo to kanan labaran kenan bayan koko gama jin labarai za ku ji cewa shugaban jamhuriyar niger muhammadu isufu ya jagoranci bikin dasa bututun mai daga zandar zuwa torodi. makwabtanmu na mali da na burkina in sun ka zo daukan mai dole sai sun kai hassan da yanzu yan kare wannan aikin daga bakin toro da sai da su ai musu lodi su koma mu hanyoyin sun huta da yawan motoci kuma su sun huta da zuwa hassan da ga hatsari da ake yi kusa har yawa jamhuriyar nijar din an shiga wani takun tsaka ne tsakanin mutane da kuma gwamnatin jihar jifa akan dokar hana fitan dare da hukumar yankin ta kafa domin dakile hare-haren boko haram lamarin da ya sa mutanen yankin suka ki fita aiki a yau ta rubuce-rubucen takardu mun ce a daddaga abubuwa ba su daga ba yau fushin mu ne muka nuna muka ce to in yi fushin mun zama a gidajen mu dole ya saurare mu ne daga wannan dokar. Yusuf Ali Waharande kuma na tafi da shirinsa na ilimi to amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Hukumomin kasar Kamaru sun tsare waɗansu 'yan Najeriya guda talatin da suka ketara kan iyakar ranar Asabar bisa tunanin suna da alaka da ƙungiyar Boko Haram. 'Yan sanda sun ce gungun mutanen waɗanda galibi mata ne da ƙananan yara ba su nemi izinin ƙetare kan iyaka ba, ba su kuma da katunan shaida na tantancewa yayin da suka kasa amsa tambayoyin da aka yi musu. Jami'an tsaron ƙasar kamar sun ce sun hango motar safa da ke ɗauke da mutanen da aka tsare ne yayin da suke ƙetare kan iyakar da gamborin gala inda ƙungiyar Boko Haram take da ƙarfi a lokutan baya. 'Yan sanda amaru sun ce suna gudanar da bincike domin tantance mutanen da kuma sanin dalilin su na shiga kasar kamaru kawo yanzu hukumomin najeriya basu mai da martani dangane da tsare mutanen ba a jiya lahadi fadar white house ta maimaita abin da shugaban kasa donald trump ya faɗa cewa a aika bakin haure da suka shiga amurka wato zuwa wasu jihohin da ke ba su kariya daga mayar da su kasashensu na asali ya zamto kalubale ga ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda ke cewa ba abu bane mai yiwuwa kasancewar babu wasu kuɗaɗe da aka ware domin wannan aiki. da take magana da gidan talabijin na fox news sakatare harkokin labaran white house sarah sanders ta ce suna duba dukkanin zaɓin da suke da su idan har jam'iyyar wato idan har 'yan jam'iyyar democrat suka ci gaba da watsi da matsalar da ake da ita a bakin iyaka Trump ya faɗi ta shafin Twitter da yammacin ranar Asabar cewa dole ne 'yan Democrats sun ji dokar shiga da fice cikin gaggawa. Idan ba haka ba, dole ne jihohin da ke baiwa bakin haure kariya su ɗauki matakin gaggawa kan bakin hauren da suke wato wadda suka shigo Amurka ta barauniyar hanya ciki har da 'yan daba da masu sayar da kwayoyi da safarar mutane da kuma dukkanin masu aikata wasu laifuka. ɗaruruwan biranen amurka ciki har da california sun ayyana kansu a matsayin masu baiwa bakin hauren da suka shigo ta ɓarauniyar hanya kariya suna mai hana jami'an shige da fice damar kama wato bakin domin mayar da su kasashensu na ainihi dogarawan bakin iyaka sun kama bakin haure sama da dubu ɗari a watan maris kawai waɗanda yawancinsu sun fito ne da ƙasashe irin su guatemala da honduras da el salvador yawan da ya ninka na shekarar da ta gabata. 'yar majalisar wakilan amurka ilhan umar ta ce tana ci gaba da fuskantar barazana ga rayuwarta 'yan kwanakin nan tun da shugaban amurka donald trump ya kafe wani hoton bidiyonta tana wasu kalamai kan harin ta'addancin da aka yi amurka ranar 11 ga watan satumba shekara ta 2001 a wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya lahadi Omar ta ce yawancin barazanar take fuskanta ana alakanta ta da bidiyon da Trump ya kafe. Haka kuma ta bayyana cewa yawan tashin hankalin da ake samu da kuma kyama daga masu ra'ayin mazan jiya Amurka da sauran duniya. Tana cewa ba za mu ci gaba da watsi da cewa Trump ne ke ingiza su ba. Da safe jiya Lahadi White House ta musanta cewa Trump ya wato Trump ne yake ingiza tashin hankali da kuma kin jinin musulmai. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya lahadi ivanka trump ta sauka a birnin habasha addis ababa domin taron kolin shigar da mata cikin harkokin tattalin arziki da kuma samar musu ayyukan yi ya shugaba donald trump kuma babbar mai baya shawara ta kai ziyara shagon gahawa da kuma masakar atamfa a addis ababa ta kai wannan ziyara ne domin ta karfafa shirin da zai lashe dala miliyan hamsin da mahaifinta ya kafa a watan fabrairu wanda ake nufin karfafa aiki ga mata a kasashe masu tasowa. We believe in women is smart development policy and it's smart business. Ta ce mun yi imanin karfafawa mata abu ne mai kyau ga ci gaba kuma yana da kyau ga kasuwanci haka kuma yana daga cikin tsarin tsaronmu saboda idan aka karfafawa mata hakan kan taimaka wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma mun ga hakan yana faruwa ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Ivanka Trump dai za ta gana da shugaban kasar Habasha sahala wok Zudi da Firaminista Abiy Ahmed kafin ta nufa kasar Ivory Coast inda za ta halarci wani taro kan damar tattalin arzikin matan Afirka ta yamma. Haka kuma an shirya cewa Ivanka za ta halarci taron kolin babban bankin duniya. waɗanda suka haɗa zanga-zanga a sudan sun nemi magoya bayansu da su hallara a hedikwatar sojoji a khartoum yau litinin saboda abin da suka ce ana ƙoƙarin dakatar da su daga zaman dirshan ɗin da suka kwashe kwanaki suna yi a wajen haka kuma masu haɗa zanga-zangar sun kira ga sojoji su miƙa mulki ga farar hula cikin gaggawa bayan da suka yi juyin mulkin da ya hamɓarar da shugaba omar albashir a makon da ya gabata jiya lahadi wato majalisar mulkin soja din ta ce za ta bayyana firaminista farar hula da kuma majalisar ministoci da za su taimaka wajen shugabancin kasar amma ba za su naɗa farar hula a matsayin shugaban ƙasa ba mai magana da yawun sojojin ya kuma ce majalisar ba za ta hana yin zanga-zangar da ake ci gaba da yi ba za a ci gaba da gani ko sanarwar za ta gamsar da masu zanga-zangar waɗanda suka buƙaci majalisar ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da wani sharaɗi ba ta miƙa mulki ga farar hula Ƙungiyar ƙwararru a fannoni daban-daban ta mutanen Sudan wacce ta jagoranci zanga-zangar ta yi kiran da aka fa gwamnatin farar hula tare da kiran a ci gaba da gudanar da zanga-zanga har sai an biya musu bukatunsu. Daga ƙarshe jami'ai a gabashin Afghanistan sun ce wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wani bikin ɗaurin aure ya kashe mutane biyar da raunta wasu goma sha biyar kafin ya gudu daga wajen. hukumomi sun ce har ya zuwa yanzu ba su gano musabbabin harin na jiya lahari a lardin coast ba akwai mayakan kungiyar taliban da sauran wasu kungiyoyin 'yan bindiga a yankin da ya yi iyaka da kasar pakistan amma irin wannan harin kan daurin aure ba abu ne da aka saba gani ba haka kuma wato haka kuma a jiya lahadin akalla kananan yara bakwai ne aka kashe a wasu goma kuma suka raunata lokacin da wani bam ya fashe a gabashin lardin lakman jami'ai sun ce waɗanda abin ya shafa suna wasa ne da abin fashewar a kusa da babban birnin metarium sarfila hashim gumal ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla a yau ne shugaban jamhuriyar nijar muhammadu isufu ya jagoranci bikin dasa tubali na farko na suma na suma aikin shimfiɗa bututun mai daga matatan zindar zuwa garin torodi da ke yankin tilbiri a wani yunkuri na fitar da man ƙasar zuwa ƙasashe ko kuma kasuwannin yammacin afirka lamarin da zai ba da damar samar da aikin yi ga dubban matasa wakilin muryar amurka a birnin yamai suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani bututun wanda za a shimfiɗa a tsawon kilomita dubu da saba'in wata hanya ce ta fitar da man da jamhuriyar nijar ke tacewa a zandar don isar da shi kasuwannin kasashen mali da burkina faso lamarin da zai ba da damar rage cunkoson ababen hawa da ma takaita hatsira akan hanyoyin zirga-zirga abinda ta wani bangare ke zama matakin kare muhalli ba idan wasu muhimman abubuwan da al'ummar nijar za ta mora in ji ministan mon fetur fumakwai gado kun san makwabtanmu na mali da na burkina in sun ka zo daukan mai dole sai sun kai hasandar kaga yanzu yan kare wannan aikin daga bakin toro da sai a da su ai musu lodi su koma mu hanyoyin sun huta da yawan motoci kuma su ko sun huta da zuwa hasandar ga hatsari da ake kusa bayan wannan eh, wannan kamfanin za ta gina muna eh, minister na petrol turkin petrol inda ma'aikatan gidan mai za su aiki wannan babban gida ne da za a yi ya kumshi etaji ha 21 babu bayan wannan kuma a cikin wannan projekin za su gina muna babban likita irin nan yamai da hospital de reference na san sanli haka ne za a yi atawa biliyan daya na dalar amurka ne kasar china za ta kashe domin wannan aiki da ake sa ran kammalawa a tsawon shekaru biyu. Shugaban kamfanin CN Pipeline Company na cewa aikin shimfiɗa bututun zai kunshi wasu cibiyoyin kan hanya akalla goma yayin da za a yi joni domin isar da tataccen man zuwa tawa lamarin da zai samar da aikin yi ga al'ummomin jihohin zandar maraɗi tawa doso ya mai da tilaberi domin dakile dukkan wani yunkurin masu satar mai bangarorin da ke da hannu a wannan aiki sun ɗauki matakan tsaro irin na zamani kamar yadda shugaban kamfanin Def mai dillancin man fetur a nijar ibrahim nomau ya bayyana shi wannan bututu a cikin ƙasa ne za a shi bayan wannan kuma kasan akwai yanayi na na kaka za a za a dubi hanyar shi ana iya sa kamera wanda za ta edibin menene menene a a matsala in matsala ta ta, ta faru ina ta, ta faru ina na kamata a tafi za a yi maganin wannan wannan matsala Nijar da ya zama to kasa ce wadda ta kwanciyar hankali a yau kenan ba mu shakkun wani abu a wajen wajen wannan wannan aiki to da haka ne muke fata wannan aikin Allah ya sa a kara shi lafiya don saboda kasar mu ta yi amfani da shi. A shekarar 2011 ne matatar Soras da ke Zandar ta fara tace man da jamhuriyar Nijar ke tonowa daga region Agadem na yankin Difa domin bukatun cikin gida. To amma lura da wadatar ɗanyen man a ƙarƙashin ƙasar ta ya sa gwamnatin ta ƙudiri niyyar shimfiɗa bututu daga Agadem zuwa ƙasar Kamaru ba idan wani shirin da ke hangen kai ɗanyen man zuwa arewacin Najeriya. kamar yadda jamhuriyar benin ma ta bai wa nijar damar shimfiɗa bututun da zai bi ta kotonu a kan hanyarsa ta isa bakin teku sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. madalla a gaida silimin muni barma to har yau dai muna a jamhuriyar niger inda aka shiga wani takun tsaka tsakanin mutane da gwamnatin jihar difa akan dokar hana fitan dare wadda hukumar yankin ta kafa domin dakile hare-haren kungiyar boko haram lamarin da ya sa mutane suka ki fita domin su gudanar da ayyukansu na yau da kullum domin su nuna rashin jin daɗin su ga waɗannan matakan da hukumomi ke ɗauka a yankin Ga dai tamar abali da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A safiyar yau ne al'ummar jihar Difa suka tsunduma cikin wani yajin aiki na kowa ya zauna a gida wato vilmort don nuna kin amincewar su ga dokar ta ɓaci da hukumomin na jihar Difa suka kara ma ƙarfi wanda suka ce yin hakan wani takurawa ne ga rayuwarsu. Mara Mamadu ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin hararen hula na jihar Difa wanda kuma ya halarci babbar haɗuwar da gwamnan jihar Difa ya yi kira ya yi min ƙarin haske kan matsalar yayin da na tuntuɓe shi ta waya. Alhamdulillah mutane Yeah. sun zamna a gida sun kashe kasuwannin su da tafiya da dawowa yau a garin difa ko mai ko sai ko mai ko ba ta fito ba balle ma mai wani mota ko wai mutane ma mai bukata ma a kafa yake yawo yau dan ya nuna bakin cikin shi ga wannan eh, takarda da gwamnan jiha ya fito ta ƙara ta ma mutane su zamna a cikin gida. Babu wanda ya fito Babu wanda ya fito mutum ka ganshi ya fito ma dai ba a rasawa wani laruri irin na zuwa likita da sauransu amma ta bukata irin ta yau da gobe zuwa aiki ayyuka amma babu ko obanje da proje ba su fito ba balle ma wani aiki daban. Wannan ita ce hanya da kuke ganin mafita wadda za ta kai ga a samu maslaha game da wannan matsalar. Mun yi ta rubuce-rubucen takardu mun ce a ɗaɗɗaga abubuwa ba su ɗaga ba yau mu ne muka nuna muka ce to in yi fushin mun zamna a mu dole ya saurare mu ya daga wannan dokar. An ce akwai zama da aka yi da shi gwamna da sauran al'umma na gari da sauran jama'a kamar yaya zaman ya kasance ka kasance cikin wanda suke wannan zama. yanzu minti biyar bai yi ba na fito daga cikin zama muka kare zamar eh, alhamdulillah mun yi zama tare da shi gwamna da prefe-prefe da sarkin gari kuma da shugabannin yoyin fararen fula da suka ɗauki wannan nauyin wannan filmar din na yau kuma da manya-manyan soja da masu gari da magajan gari duka sun hallara eh, an yi canza miyau an yi maganganu da yawa amma eh, ina mai tabbatar ki cewa ba doki kuduri tsayayye a wurin ba Eh, an ce to za a yi nazari a gani abin da zai fito. Yanzu kamar mine ne kuke so to? Ya dauke dokar tashi da ya saka a maida mana na da ko a dauke shi gaba ɗaya ma ban maso tunda an ka dauki yau a Maiduguri ma ana yawo yanda aka ga dama inda abin ya fito balle a nan jihar Jifa. kuma mun muka ce eh, wannan eh, dokan da aka dauka baya hana wani hari na boko haram kenan dan me za a saka an ba so ake ba da dama talaka ba to ba ku ganin kamar hukumomin su suna yin haka ne saboda kara kare lahiyar Eh, talaka da kuma eh, kamar tabbatar da tsaro ga al'umma. hajiya Boko Haram eh, ya yi a wannan watan watan daya da biyu ko ya wuce wannan ya yi atak a karhe biyar ya yi atak a ƙarfe shida ya yi atak a ƙarfe daya a ƙarfe biyu kenan shi ba ruwan shi da wani dokan ba inda dan tsaro ake sakawa bai ya hanawa hari kenan a hudda ta in kuma dan talaka ake saka talaka ta ya ce bayya yanzu kuma menene to abin yi bayan wannan taro haduwa za ku sake wata haduwa wannan da yana gare shi tunda mu yau mun yi bilmar kuma gobe ma akwai bilmor taron da muka mun nuna mushi dalilan da ya saka muka bilmor kuma gashi abubuwan da muke so kenan shi yanzu zai je nazari da waɗanda suka sa shi ya soki dokan da shi da kanshi za su ko nazari su gani sai dai kuma yayin da a ɗaya waje na nemi jin ta bakin hukumomin na jihar difa hakan bata samu ba dukkan wayoyin da na buga ba su samu amsa ba tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar nijar talakawa hadan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai da wuya ta kula da ku talakawa shi in kuntuna gwamnati na mana kokari yan dare yayi dai in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari to madalla a gaida tabar abari sai dai kada a shafa waɗannan shirye shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe 11 ne da minti 18 na safe a dan washington ga kuma shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan lokacin, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. cikin tattaunawa da muke yi da Alhaji Ja'faru Suleiman Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, wanda a yau za mu ɗaura daga tambayar da na yi mishi. Baya ga wannan batu sai mu tsindima mu duba kuma batu wanda ya shafi ainihin tallafa ma 'yan jiha mm. yara waɗanda suke karatun kammala sakandare wanda suke shirye-shiryen tafiya makarantun gaba da sakandare akwai matsaloli da dama waɗanda suka yi katutu a mm. cikin wannan tsari na ita wannan jarabawa ta kammala makaranta mm. wadda ake kira wayek da neko hasali ma akan samu ɗalibai da dama da ba sa da kuɗaɗe ko iyayensu da ba su da kuɗaɗe da za su biya musu kuɗin waɗannan jarabawowin wane yunƙuri. ƙoƙari gwamnatin jiha take yi don ganin ta tallafa ma yara wajen biya musu kuɗaɗen yin wa'innan jarabawar? Alhamdulahi akwai dabaru da aka fito da su kala-kala. A na farko shine idan aka yi jarabawa na aji biyu wato ss2 kenan wanda yake shine za a shiga wannan ajin da zai ba da dama a zauna ko waye din ko neko wato ss3 to duk wani yaro da ya sami cin jarabawa a fannoni guda biyar wanda ya hada da turanci da lissafi da kuma duk wani subject guda uku da zai zama cewa da ya samu biyar masu kyau da ingilish din da lissafi to gwamnati tana ɗauke mushi nauyin biyan kuɗin makaranta tun da aka zo wurin shekaru sha uku da suka wuce wannan jihar kaduna wannan an ɗauki dabarin da ake amfani da shi kuma daga cikin dubu biyu da sha biyar da wannan gwamnati ta zo ta ƙara buɗe ɗashi ya haɗa har da na karaman secondary school ma wato jse ana yin wannan kuma yana taimakawa dacen mun lura idan ana dan tattaunawa da especially ma mata ɗalibai menene ya sa kwatsam kawai sai muka ga kin bar karatu kin koma aure sai ka ji sun ce ai tunda aka zo ma wurin biyan kuɗin jarabawa ne sai ya Allah ko mahaifin yarinya ko kuma mai riko da yarinya sai ce shi ba zai iya bada wannan kuɗin ba to ta haka gashi mutum ya dauko turen-turen ya kawo wurin kuma da zai sami zaman jarabawa ya samu satifiket sai kaga an ci a'a ai saboda waɗansu 'yan kuɗi ƙanana ba zai tafi ba to ta nan sai aka yi ta rasa yara masu ƙwazo waɗanda za su taimaka ma gwamnati da jama'a a kai ci gaban da aka kamata a kai ko bara mun biya wurin miliyan 135 wurin biya ma waɗannan yara duka da suke makarantunmu kuma bala da bala can kaga saboda waɗannan hoɓasa da gwamnati ke yi har ya zama na jihar kaduna yanzu ta fito zakara a arewa 2017 din nan mu ne muka yi na ɗaya a cin wannan jarabawa na wayar da neko a arewa gaba ɗaya sannan muka yi na sha biyu faɗin ƙasa da aka ƙara fitar da alƙalima bara 2018 jihar kaduna ta ƙara zama a kan wannan mataki na ɗaya a arewa na sha biyu a ƙasa to amma mun zauna da mai girma gwamna da sauran masu ruwa da tsaki a wannan fanni sai muka ga cewa to ai mu ba wai fatan mu kawai mu ga zama mu ne zakaru a arewa ba kawai muna son mu zama zakaru ne a najeriya ya zama cewa a cikin jihohi guda biyar waɗanda za su yi fice a wannan jihar ta kaduna tana cikinsu kuma an fito da matakai daki-daki na ganin cewa in sha allahu daga nan zuwa ɗan lokaci kankani za mu samu wannan kaiwa matakin da muke so mu kai ban tari ka ba kwamishina akwai yara da dama da suka yi ta korafe-korafe yan kwanakin baya wanda akwai rahoto da muka yi na musamman mm. wanda ya shafi wannan matsala mm. yara da dama sun kawo kawo kokensu cewar iyayensu ba su da zarafi sannan kuma gwamnatin jiha ba ta yi wani hoɓɓasa wajen biya musu wannan kuɗi ba ana iya cewa kenan wannan akwai wani tsari ba na gama gari ba kenan da kuke da shi wanda kila wasu makarantu aka zaba kadai waɗanda suke da wannan mataki da za su biya ma yara wasu makarantu kuma ba su da shi koko wannan mataki ne na gaba ɗaya jiha eh mataki ne na gaba ɗaya a jiha amma in ka tuna lokacin da muke bayani da kai ya ce maka wannan tallafi sai mutum ya sami cin gado guda biyar a cikinsu da turanci da lissafi to watakila waɗannan yaran da suke koke-koke suke korafi ba su samu daman samun nan cin jarabawa a matakin da muke so mu gani ne a na lissafi da na turanci idan ba su samu wannan ba a gwamnati ba ta tallafa ma irin waɗannan abin nan kuma dalili shine saboda kuɗin da ya zama na ake kashewa a ciki kuma cewa idan ana neman a kawo mutane su yi ƙwazo dole ne sai ka ɗan samu wani tsari da za a shiga da shi ko a ce an yi abin na illar Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Jafaru Suleiman Sani kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar kaduna sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bisalam a maza da mata don mu zan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman sani. To madalla a gaishe Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda ta ce Salam VOA Hausa don Allah ku bani dama ni ma na nuna damuwata akan yau ne in makarantar garin Chibok da ke jihar Borno suka cika shekara biyar a hannun 'yan Boko Haram kuma har yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya da jami'an tsaro ba su ɗauki wani matakin kwato su ba don haka ne nake kira da gwamnati Najeriya da ta jihar Borno da su ƙara ƙarfi wajen kwato sauran wayannan ɗalibai na Chibok Chibok da ke hannun 'yan Boko Haram. Ga kuma saƙonmu na gaba daga na Umar Fareba Gashuwa ita kuma ta ce, Salam BOA Hausa, binciken da hukumar lafiya ta yi wanda ya nuna kan cutar hanta ta fi saurin kisa fiye da cutar malaria a shekara akwai ƙanshin gaskiya a ciki. muna addu'ar Allah ka yi mana katangan karfe da kowace irin cuta a duniya baki daya ga kuma sako daga isa lawan a jihar yobe shi kuma ya ce salam voa hausa kalaman da ministan tsaron nigeria mansur dan ali ya yi cewa sarakunan jihar zamfara na da hannu a kashe-kashe da satan jama'a domin neman kuɗin fansa san bai dace ba domin bai kamata ya yi kuɗin goro ba kan sarakunan jihar zamfara sako na ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga dauda garba unguwar jaji patiskum da abdullahi musa gambo audu unguwar jaji patiskum su kuma suka ce masu iya magana daina cewa idan kaga kurma yana gudu yana waiwaye to ka dafa hular ka bi shi a gaskiya ni fa lamarin tsaro a najeriya ba karamin bani mamaki yake ba ganin shugaban najeriya dan arewa ne haka kuma babban hafsan sojan najeriya dan arewa ne ga kuma ministan tsaron shi ma dan arewa ne amma har yanzu an kasa magance mana matsalar tsaro a kasar mu najeriya sai ka rasa me yake hana talakawa zuwa hajji ne to allah ya sawaƙe kuma ya maganin wannan al'amari. kuma da la'agai da Hadiza Kyari da wannan saƙonni da ta aiko mana. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice hukumomin kasar kamar sun tsare waɗansu 'yan Najeriya guda 30 da suka ketara kan iyakara na Asabar bisa tunanin suna da alaka da ƙungiyar Boko Haram. 'yan sanda sun ce gungun mutanen waɗanda galibi mata ne da ƙananan yara ba su nemi izinin ƙetare kan iyaka ba ba su kuma da katunan shaidar tantancewa yayin da suka kasa amsa tambayoyin da aka yi musu jami'an tsaron kasar kamar sun ce sun hango motar safa da ke dauke da mutanen da aka tsare yayin da suke ƙetare kan iyakar daga gamborin gala inda kungiyar boko haram take da karfi a lokutan baya a jiya lahadi fadar white house ta maimaita abin da shugaban kasa donald trump ya faɗa cewa aika bakin haure da suka shiga amurka ba, wato zuwa wasu jihohi da ke basa kariya da mayar da su kasashensu na asali ya zamto kalubale ga ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda ke cewa abu ne mai yiwuwa kasancewar babu wasu kuɗaɗe da aka ware domin wannan aiki da take magana da gidan talabijin na fox news sakatare harkokin wajen labaran white house Sarah Sanders ta ce suna duba dukkanin zaɓin da suke da su idan har yan jam'iyyar Democrat suka ci gaba da watsi da matsalar da ake da ita a bakin iyaka. 'Yar majalisar wakilan Amurka Ilhan umar ta ce tana ci gaba da fuskantar barazana ga rayuwarta 'yan kwanakin nan tun da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kafe wani hoton bidiyonta tana wasu kalamai kan harin ta'addancin da aka kai Amurka ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da daddare za a ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni labarai da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryar amurka musamman la hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta ba da umarni julie gresham da injiniyar na wannan la'asariya mr santos baba ya koma ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima a dakace shirin yau da gobe.